بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آمنوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان من أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره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 ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يوم قوة ترى watan Ramadan. hijran annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam a dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida. Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙon yi mana dace da muwafaka na duniya da lahira don aikin sunayensa. Muna nan cikin suratul Ahzab. aya sittin da tara inda Allah ta'ala yake cewa ya ayyuhal ladina amanu la takunu kal ladina adaw Musa fa Allah mimma qalu masu imani kada a maimaita ta hanyar ɗaya amma kada ku maimaita ko ke bin abin da wasu suka yi kada ku ce kada ku kasance kallazi azau Musa irin mutanen nan kamar mutanen da suka cutar da annabi Musa aka haɗa masa mugunta aka haɗa masa makirci ai kuwa annabi nan an haɗa masa ba abin da ba haɗa masa ba wato annabawa an ji musu kamar yadda mabiya annabawa su ma haka wani lokaci faɗa na yayyawa ko ina ka gaɗa sai ka ce ya isa in ga ga faɗa daga waje sai a dinga tambayan ka ya kake gaci sai to ai mai sauƙin ne na waje in ka ga abin da ake makircin da ake haɗa maka a cikin gida to ainihin masu a ce to yaya aka yi ko shawara mutum zai baka ka ɗauka zai ce maka yare kaza yi kaza ce an yi kaza an yi kaza rushe abin zai yi saboda su inda ka gansu wanda ya riƙe da so ya hana su yin komai yana nan to shi kira wani lokaci za a haɗa maka mugunta ita kuma wannan mugunta ta kaman ba mugunta ba kaman mugunta a ƙirƙira wani abu a dangana a shaksiyarka a halittarka ta ɓata ka ya shi ne ma rasa da za a yi ko in ma ya ƙirƙira ce to ai daga ƙauye kake wannan mai ɗan sauƙi sauƙi na jahilai ne na ya gane za su ce ɗan ƙasan mu ne kai to shi kenan ku da wannan damar da suka samu sai ka ga ma aika aika yaro ƙarfi sai izo ya ci maka mutunci don me tsohon waje ne kai ba tsohon najeriya zai ba su kuma an ba su dama cewar duk wanda ba ɗan najeriya ba kowanne iri ne ba mutum ne ba a cin shankan wani bawan allah ya ba da wata hikaya ne kan ji da ta ba yanzu suna zaune sai ko ana cikin mafi wani wani eh, aka ce ya suke yi ke ba da labari wani soja a ya taso cikin wanda aka turo ta da su wai wannan dinnan sai dai ba zan faɗi shi ma ba shi ma yanzu ɗan Najeriya ne ko ba ɗan Najeriya ne ba aka ce ba ɗan Najeriya ne ba ke kusa ke shi yanzu mu kare ku ɗan Najeriya ne kaɗai ba za a zaga ba ka ga shi gan musu da ƙabilanci su suna ganin Allah ma ya ni ala ali kuma Allah ya tabbatar muku ya jefa su cikin wata akida ma don mu wanda ya faɗi kirki in ba ɗan Najeriya ne ba ya bara mu ba mu muna tare da gaskiya mutane tare da Allah muna tare da manzon Allah duk inda mutumin manzon Allah yake muna tare da shi in dai mutumin kirki ne Qur'ani kirki da shi da sunnan manzon Allah ne wa wurin mu na Allah ne sau da kanan da za ta ta mu mu da gaba ne kana rike da makami mu ko wane ne ma ba ruwan ku da shi ku ne ko ne ba mu ne komai ba wallahi ba komai ne ba mu a labari ma ba mu taɓa jin labari a rubuce dai wani annabi ya bayyana a Najeriya ballar da nan amma mun yi da Adamu ne uban mu ya za mu ware mu kaɗai mu ne mu ne kara kan warewa an ba ma ware a haɗe ya muke nema ma haɗe ana a ware ki a ware a haɗe haɗewa ce alheri a gare mu Na la takunu na adaw Musa tabarra'a Allah min qala Allah mai iko wannan fa shine ka kama Allah don yanzu wannan ta idan za ka kare kanka daga kage ba zai faru ba shi wancan bai da aikin yi kai kana da aikin yi shi wancan yana da mai karɓan tallan yana yi kai ku ba mai karɓan tallan ka sai dai ka alhikace yi abin da za ka yi ba za ka iya yin abin da Allah ya hana ba shi kenan kawai wa kana inda Allah wajiha annabi Musa alaihi salatu wa wassalam kana wajihan mai matsayi ne karɓaɓɓe ne a wurin Allah tabaraka wa ta'ala shi to wannan tarjama ne a mada ayar yadda malam yayi bayanin ta يهدر تعالى عباده المؤمنين عن أذية رسولهم محمد صلى الله عليه وسلم النبي الكريم الرؤوف الرحيم الله تبارك وتعالى ينادي جلجة المؤمن باينسا to ya kan bayan sa اقول كافري akwai kafirai to banda kafiran mu'minan wanda suka an adiyyati rasulihi daga cutar da manzonsa a kul kada su kuskura su cutar da manzonsa manzonsu wato manzon ma annabi muhammadu sallallahu alaihi wanda shi manzon nan yana magana da Allah annabi duk abin da suka yi masa in ce ga abin da suka yi min Allah ka fata min yi min ra'ayi da shi alkari mai kyauta mai karanci wanda zai fita yaƙi a samu arzikin da ba a taɓa samun ba ran nan ya dawo gida daga shi sai takwabi kaɗan ma su ɗauke maza Ni wannan ba ni wannan ba ni har suka fashe cikin farkakiya ita ya ƙare ya ƙare duk abin da zai rage na ba ku shi hatta gwamnati ya ba a riƙo mata komai ba kada ku sama inda dukka ainihin dokan nan ta dage na mun fi doka dace ga ta dan ba ta da iyaka ba mai ita a ce za ta zama dabbobi da na raba ku su ni sai kwai diba yanzu ko a ce maka zan yi kyautan kututturai a da har da duk kuma kuwa ya taru da kututturai ba a kyauta shi da haka shi ma aiki ne alkari arra'ufi ya shi mai tausayi manzon nan koyi yana son ku da shaida Allah arrahimi mai jin kai ya dace a cutar da mai tausayi bai dace ba to amma yanzu ko wanda ya shiru ya koma gefe in akwai alheri ya maku in babu kaza shi ake zagi shi daga kaji kaji ma da abin da ya gunce na mu kaji ba, da ma abin da ya auku kaji ma dama abin da ko shi ne abin zagi dan kadan wata halitta ce ta dama sai ya ta'abiluhu bi diddi ma yajibu lahu su fatin shi da kishiyan abun da ya ba a yi masa maimakon a yi masa kallo ba da irin kallon da ya dace a kalle shi da shi ba min al-ikram dan kan mai wancan siffa ya ce ki a karrama shi wal ihtirami a girba shi wa Allah ya tashabbahu bi halin ladina azaw Musa bunu Imrana kalimar Rahman ainihin kada su kwaikwayi su yi kamanceceniya da halin mutanen nan da suka cutar da annabi Musa ɗan Imrana. Shi fa, kalimi mai magana da Allah. shi ne farkon wanda bayan su Adamu alaihi salatu wassalamu ainihin annabi Musa shi ne wanda aka san sanye magana da Allah Adamu ya yi magana da Allah da shi da Hawwa da baki wancan ya ce uwayenmu guda biyu sun yi magana da Allah Adamu ya yi magana da Allah da Hawwa har sun tuba gare shi yana ji rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al ce to haka to amma annabi Musa da fa yadda aka kwashe in kana ga za ka iya yi to ga wani aiki in ka bai kwashe lafiya ba don haka hanyar ha karkai karkai in ko ka kashe kunnen ka ka je ka aikata wannan ka da kai kukan abun da ya same ka don ka tabbas zai same ka shi annabi Musa annabin Allah فبرأه الله مما قالوا Allah ya kotar da annabi Musa daga abun da suka ce min al'adiyyati na wannan cutarwar Allah ya kare shi Allah ya kotar da shi daga wannan da wannan aya ko wannan bayani ya yi kama da hadisi ta man adali fa kada azantuhu bil harbi wannan kaga an haɗe da annabi da ba annabi ba wannan na musamman ne Allah ce duk wanda ke ja ja da masoyina har ka tabbata kai waliyin Allah ne to duk wanda ija da kai sai ya faɗi ba domin Allah ce ya shirya yana sanar da kai har dai kai saboda saboda ina son Allah shi ne kaza a wurin Allah kai kuma kake gaba da shi kai ka kafa ido ka shirya kada ka tai baka sani ba da ka dauki mataki har kan Allah ka dauka ba magana ba ka hakuri ba maganan cewa rai ji tunan ya ah, kai abin da zaka yi ai adhara Allah lahum bara'atahu sai Allah ya bayyana musu kubutansa wal halu a matsayi alhali annabi alaihi salatu wassalam laisa mahallar tuhmati annabi ba ba abin tuhumta ba ne oh, ba su karan kansu ai sun ce an taru mafi yawanci an taru na ce waye zai mana wannan aikin wa zan a ɗora yi wannan aiki lafiya lafiya aka shiru aka rafa ta sai ga ne aka ce a zauna gobe wanda ya fara shigowa wurin nan shi za a ba kai ko mawaye a haƙura da hukuncin sa aka ce eh din eh din a wala dadi na wayewa mana sai ga annabi da ya fara yi wa kwan aka ce ah, wannan ayar labin ne lokacin sunan ma za a kiran shi da shi Muhammad rika ai wannan amintaccen ne ai wannan amintacce ne ai wannan amintacce ne shi kiran da garan sunan ya bi shi al'amin kuma da suka danka masa abin da suka danka masa bai ya taso ba ta cikin an haɗa yaƙin da Allah ya san shekarun da zai ci ya zo ya raba shi a minti kila biyar a minti biyar ya raba shi ai dutse dai, an kai gini kaza kamar da yadda ka sani wannan sun sha alwashin sun ɗaiko sun yanka dabbobi sun tara jini suna shan jini suna cewa to in ba su suka ɗora ba sai sun ƙarar da sauran wancan sun yi turare sun kawo duk wani nasu ya sa hannu a cike a shafa ba ana shafa turare da yatsa ba to ku da hannu ake shafa ba sau da haka nan wannan fawa kayan jikinka ya zama rufa ba. sai dai al'ari shi na mai za a ƙare ba za a ƙare ba sai dai a daɗu ya cire mayakinsa ya shimfiɗa ya ɗauko dutse ya sa a ciki sai ku kawo wakilan wannan suka kawo biyu wannan suka kawo biyu ya ce to ku suka daga mayafi sai da ya kanta da inda za a kawo dutse sai ya sa shi ike to za shi duk mai mai a yi amfani da bindiga bindiga ba amfani haka yadda bindiga haka yadda wuka ce kai sannunka sannunka Allah ya fata ma da daidai tun lokacin nan wai amma fa shi ya zo ike musu la ilaha illallah suka ce a safau da su yadda ga ce yau saboda haka ne to wannan duk ba shi kai shi muke ba ga da yadda lamar yake wal halu annahu alaihi salatu wassalam laisa mahalla tuhmati wal'aziyati ba wuri ne inda za a cutar ba cutarwa ba ta dace da annabi eh? ka ɗauki dutse bai dace da jefi annabi da shi kwata-kwata in zage za ka yi annabi bai dace da ba jaksiyarsa ba wurin zage ne ba me ya yi ba me ya ci ba ka taɓa ba shi ajiya ya ci ma yanka? sai sa almajirai ya tsala ba za ka yi ajiye mutum abu ba ka ce a ah, a ah, ka yi haƙuriwa ne kudi da wani bala'in ciwo ba zan iya haƙuri ba ka bari bawa na ajiye ma ka a cikin ku ba da mutumin kirki wanda kai kafin zai iya ajiyewa da mutum mutuncin ka yi zuwa a gaban yara ka ajiye mutum kuɗin idan ya tarar babu ai ta wallahi tallahi dole haƙura ya bar ka ka cutar da musulunci a nan don menen ba kanka kaɗai ka cutarwa ba domin shi in ya tafi zai ce mugurmi ya yi masa kasa shi ku ba wasu don ce karantar da kai wannan ba sai haka nan haka wani ومن ibadillahi al الله daga cikin bayin Allah masu ikhlasi su ma akan cutar da su in can zan koma baya ɗan kaɗan fa innahu kana wajihan inda Allah مقربا لديه من خواف المرسلين كما بلنا ومن عباد الله المخلصين إلى دقة باين الله دعك أركك فلم يذكرهم ما له من الفضائل abubuwan da yake da shi na darajoji da mutunci da karanci. bai hana ba an abu ya fi bai hana su cutar da shi ba kuma yanzu ba ya kai irin wannan nau'in cutar ba misalin liman yana liman ce da zai da matar da tsaye zai sake ta sai ka ji jahilai laifin ce yanzu bai dace da liman ce to a ina aka hana shi a wannan nasi shi akwai sharaɗin mutum zai je a cikin sai ne ka shigo da su yanzu a ce ba ka limanci kana da kana da me yake da suna kana da mata za a duba a masana za su zo masu kalle ka daga sama har kafa har kana da cancantan kai za su ce yi eh, ban ga abin da hana ma ba domin dai ba za a samu abin da ake tukunta ba saboda kanan walam jirgin, wannan mutuncinsa amfani da ake ce gajiyarsa da ake ce bai na darajaje bai hana ba an abu ya fi a cutar da shi haka kuma halayyar ɗan adam yake don kana taimakon su kana kare su da abun da zaka kare su kana masu abun da suke rana ɗaya idan suka nema ba kai musu ba to za su zube maka su dora ma da da boron ana biya ta yi wata an rudu lahu da shi mata mutunci eh, bima bima ah, bima ya karbu fahzaru al'umman annabi muhammadu ku kiyayi wannan daga annabi muhammadu kuma al'umman annabi muhammadu لقد kana لكم في رسول wasu wasu hasan ku kiyayi cin mutuncin mutumin kirki hatta mara kirkin ba a ce a cin mutunci gaba ku kiyaye cin mutunci gaba ɗaya cin mutunci bai da kirki ballantana cin mutuncin mutumin kirki a keta darajarsa a keta mutuncinsa a bainar jama'a ta yi kafatuna maganan na aikace take kamata dinu tuwa tudanu amirin nasa bil khair in kana mu'amala ka yi wa mutane mu'amala da alheri in ku ba haka ba irin yadda kai wa mutane za fa a yi maka haka fahadar ayyuhal mu'minuna ko fahadaru ayyuhal mu'minuna an tatashabbahu bihim ku yi koyi da su fi dalika wal adiyatu al musharu ilaiha cutar wannan da ake magana wanda ake ta nune zuwa gare ta na san kowa da ya kawo irin cutar wanda isa ne cutarwa ce wanda aka haladin nan to ga kajijjira misali za ga irin suna ta fitowa hiya ƙaunar banin isra'ila maganan banin isra'ila an musa alaihi salatu wassalam lamma ra'au shiddata haya'i ka duba yanzu a ce mai kunya ko da misali jama'a ba ladabi ne ba ba ladabi ne ba malamai ku daina haka in kuna yi idan kuka ga yaro mai kunya a ce to kai an kai shi gaban wanda yake jin kunya dama har ka tabbatar da mai kunyan ne in dai ka ce za ka kai shi gaban wanda yake jin kunya to kada ka mana ka yayi wannan na haɗa ku dan Allah ku daina haka sai don wani eh daga kai shi inda eh, eh gudu wanda kake jin kunya kila kai baka san menene kunya ne ba ya kuma ya bar makaranta da dai a kai ni gaban wani na yi laifi kaza to na hakura zan bar makarantar don Allah kun yi tarbiyya ba ku yi tarbiyya ba kun yi haka har Allah ya ba ku irin wannan to ku tsare muka kun yi shi ko kaka in ma menene yin laifi da ce to ka gani to yanzu abin da za a yi ka je ka same shi kana son za ka bar makarantar don da laifin da kai ya girma kai ba za a ce wannan irin laifi ne ma wannan kila gayar laifi ba fata ba muna ɗaukan fata daga cikin muga da ce wane ka yi fata kuma shi an tabbata gashi an yi abun kunya ka yi kaza ka yi kaza na farko dai shi dai yaro da ya to shi dai zai bar wannan makarantar kar ka yi ba duk abin da za ku yi masa ku yi masa amma kada maganan ta samu malam to ai ka gani a matsayin ku na iyaye wancan ku je ku biya su kayan fata amma ka kafa shi aya dai wankan wuta kun sarkai na ake da ko menene ma hausa ta yi min yawa yanzu na kafa faɗin sa ko sau ɗaya a yafa wani ne kai ka kana da mutunci irin wannan har kana son malam kaje kuma ka kaje kai aikata aika aika shi wallahi ɗan ya yi wa aiki ni ma kaina zaina al'amar ku sai ta yi duk hukuncin da kuke ganin ku ɗauka a jikina ku ɗauka a jikina amma kada ma lagi wannan magana to ai ga abin da riga ka bata shi ta matsayin ku na iyaye ku nemo abin a biya duk wannan dai a biya in iyaye suka ce su wanda aka banna ba za su kyale ba ku biya tun da ɗan gaba to amma da ka kafa shi sai da gane shi irin wanda ma bai kamata a duke shi ta gane shi da abun na tsansa ya ƙara to nan da gangan shi wannan kawai an yi hmm. Eh. Zai? eh yanzu da a yanzu kai ta da ne da kai maka yanzu kana son a kawo na da kawo na daga farkon Allah ce daga nan kaga lokaci ya sai ka koma da awa da yake akan abin da Allah ya faɗa ban ta aure ka kenan shi ke nan bari ni ma jin kama kansa bayan Allah da Allah zai ban aljanna ba tare da ka zage ni ba shi da sauran da na labari wai mai isa ne ba na ganin ibrahim sai ai kaji kaji kaji abin da aka yi to kaga ya zama dole a gare ni in nemi mota tashi kawai wata rasa sai dai ka gani a zai wancan motan waye aiko kaman wane ke Aina ko su ne cikin jama'a ba da ina zuwa in je mu gaisa da iyayenka da sauran ke to babu wata magana hau mota mu dawo wata kuma tabbatar da ce to ba haka ake ba amma ka kasa ce ka da ka zama mutumin kirki sai Allah da bar aka tsara hmm? to ni abin da nake magana ba wannan abin din ba a daina saurin mutanen masu kunya daban Allah yi su don na da wayan da yanzu aka raba ni da su malam kwata kwata in ina nan ina can kwanan ina can kwanan in yi labarin na an goya bar wurin in koyi riga ya zo da sai ya ajiye abin hawan sa ta inda ba yadda za a yi gaishe شيدي بيربط ليه هذا هي زيته الله دا أمم تبعهم كاره يدو ليه الله ده بركة الله بري بركة بكيما وصل بركة نجيني نمارة أو شدة حياته النبي موسى عنه دل اللقوان فدق hausa da sai dai ba za ta ɗauke ta zallan hausa ba bai taɓa yadda ya yi shi a gare su kasan banin isra'ila kusan yan iskan cikinsu suka yaɗa shi a duniya kuma shugabannin tafiya tsirara na duniya kulob ɗin da ake zuwa a hannu samari da 'yan mata tsirara a kiɗa a yawa tsofaffi na kallo tsari isra'ila ne jira su biya makudan kuɗi a nan ka kuɗi a gini ta zama abota haka nan ta zan ku annabi ba zai zama irin nan ba tsiraice suna rufe su. ba magana lullubi ba a yi lullubi daga sama wani je fassara irin wannan fassaran a ya ce ainihin lullubi suke da kaya ba a ganin fiska su ka zama zai je kara a lullub na tsiraice sau'a akwai inda ake rufewa an koma maganar sutura sau'a mugallaza daga cibiya zuwa gwiwa ita ce wacce tafi muni a bayyana da daga cibiya zuwa gwiwa ta ta da ai wandan shetan ne wandan da za su ga kamari na yi ainihin na tafiya kamar ka ce salamu alaikum da Allah ya zo ɗaura wandon ka da kyau zai faɗi in da wata igiya ga wani ga wani magaji wani ta ai ba faɗuwa zai ba gayun kenan shi Allah dare da gayu ina tafiya fada wanda zai faɗi ya suke mata nan ya ci sa zai faɗi nan zai faɗi nan zai faɗi can har yi wuce ka bai faɗi ba to ga ta haka shi ga tun da akwai ya'ya yanzu iyaye sun nesa ta daga masallatan da ake koyar da addini wannan addini bai koyuwa ba gado ne ba zalla addini zama ba kai yi ka koya a aikace ake yin sa inda ina zama a makaranta da ya san me ya tsire da baban shi ya kai shi wurin malaman addini da ya san menene zai ke kuma masu makaran kansu dai akwai jinsu da babba yana tafiya wanzan abin nan sai ciki kuma fa babu komai babu wani wannan a baya kuma sai kawai gari ya zayar ku a gaban ka musamman yanzu da ramadan din nan ko ya dawo addini ba zai da ya sa kayan nan a ciki, wane ne in yi rufu wuta ba kokon sa'o'i waje sai kuma wanda suke ce ba haka ce musu yan aka ji ko menene kulasta ko menene kamata su ai in aka ta adabi ba ana nufi mai rike sanda shine adabi ba akwai malamai a ciki assalamu alaikum sana dattawa ne ita kamata sai irin wannan yake assalamu alaikum sana da ya aka irin wannan wanda kan ne sa kake sa irin wannan wanda ai wannan kaga bai dace ba gashi gashi gashi gashi gashi ki dai ji daɗin ɗanka ne yana son zai bi hanyar da kake bi hanyar annabi muhammadu maimakon ka wa annabi muhammadu yaransa wanda izo zai bi sa mabiyin sai kuma ka kore shi a masallaci Kaje da yin iskar kara ganin ka cikin masallaci wannan shekin kaya ka yi banna. assalamu alaikum daga ne Kina ma kafin ma a karɓar assalamu alaikum da za a yi sallah a dama sai kana zaune a kofar masallaci in ta ke fita sai ya kamar ya durkuka ya gaishe ka shi bai zan durkuso ma ba kyau ko ya san ka ko bai san ka ba zai kusa ke sannu ba ba sannu ba in ya ganka da ɗan kaya mai ke ce sannu alaji mun kai ga rikon littattafai ne kawai ke sannu wanda to ka ko wanda malaminsa zai yi ɗaukar maganar malaminsa alhajinsa ban shi zai yi ɗaukar maganar baban shi yana da bukatar jan hankali tunda wanda yi haka wa musulunci ma ya sallah aka bai da sallah to annabi Musa ba haka yake ba yana sa kaya na mutunci ai ka ga shekan da ya tashi ya ga mutane suna sa kaya na mutunci gatan ya samu dinkin jama'a ba sa sa kaya rara suke tafiya ai ka ga sai biyo inda suke sa kayan yake ta kusa tsamamman kaya tun da kun fi ƙarfi na shi ina nuna masa shi ne shaidan to tun da ba za a bi shi ba to ga irin wannan kayan ga irin naku tsoho ta za ka gani ya ta sama shekara arba'in malam ya sa matar ɗan kaya fitar tsaye da kasan wani kada ko ni ka dangare suna tafiya nokai nokai nokai nokai ikon Allah sai ka ga wani masa magana har ya fashe da dariyarsa mutum ne wannan ba dabba ba ce ba ta sha ina magana ina dariya haka wani ma na hulɗa da shi wannan tsiraicin da shigo bai ba ba a ga wannan ba da mutuncin ka dan uwa ai ya kamata a ce za ka shiga kai kana da dangi kana cikin al'umma mai mutunci mai karanci mai daraja lamarin ta gadon gadon gadon gadon bature ma haka zai sami mu kayan mu ba shi ka mana kayan da muke tawa ba yanzu mai talauta ya ke mana talauta ya muke ba wa muna ɗaya gwanjiyar su muna sawa don yi ta ga talauta ya kai talauci in ne ga yanzu ya ji ka dinka saboda haka nan ku dinga duk yadda za ka yi dai mutuncinka ina sa kaya na daga cikin addininka amma tsakatsaki ba za a ce sai ka sako kaya mai tsada ba ba mai arha ba ba mai tsada ba tsaka-tsaki haka ka zauna ban a nuna ka cikin na kasassu a nuna ka cikin attajirai masu girman kai kana nan tsakatsaki ka zauna da mutuncinka kada ka da wani abu ya karci rayuwarka ya karci darajarka ya bata maka darajarka sau da kanan annabi musa mutum ne cikakke mutum ne mai kunya mai tsananin kunya kuma mutum ne mai sukarta jikinsa ba magana sa matsatsan kaya ko kuma wani kaya shara-shara ya san shekan yadda iya mata hatta akwai kayan da suke sawa rada ko ma ni ne na sa mata suna ragan ban san me suke kiran shi ba amma ku yanzu za ku iya sani ya ga kayan sai a saka ga kafa a waje sikis ɗin a waje rigar maman a waje ta sako tana tafiya tsayana fa haka shaitan zai ce masa kin fi kyau rattar ma da abin da ake yayi kalli yanzu yanzu wannan bai mata kyau ba ba shi dai da mutane ke kallon ta ban ta fito cikin jama'a ko ya ce dan ya bai da mu ne shi bai da mu ta tsire shi to wannan ba ma maganar addinin da musulunci ba addinin annabi Musa alaihi salatu wassalam tuba tana daga cikin kai a kan suturan aka yi faɗa da shaidan na mamanta me ya haɗa annabi adamu da shaidan faɗa ba abin da shaidan ila shi ta kuma yadda sun tafi tsara a can gidan aljanna ya ce wa Allah wayan nan zai da kawo ta saboda ni saboda ka abin nan ɗiyan to sai na raka su na rantse da Allah ai ce to kun kuma ku je duk wanda iko kwarar dishi sai na cika wutar jihannama da su bishirin ya tashi dinga bin annabi adamu ya dinga bin annabi adamu ainihin malami da karerai kafin makin Allah da iya magana da iya lalama da ƙarya da menene da cewar gaskiya yake gaya musu wannan shajaratul khuldi ne in kun ba mutuwa kawai gari eh, wa ta karyo suna da da ba mutu da da bai bai ki to shi kenan to shi kenan ma ala ka ce sai gashi sun yi tsirara ya biyo shi da dariya ya-ya aka yi suna gudu gidan aljanna su koya cikin ganyaye na da su kai kuma yau ka zo ka bi shi wannan ai ya ce jahilci ai ba hauka ne ba duk haukan ma da za a ce wannan abu Allah ka safawa ga fa dalilin da ɗaya daga cikin hanyoyin da maƙiyin Allah ita mutuncin iyayenka duk inda mutum ya kai da lalata an ka taɓa masa iyayensa yanzu na hankalin zai tashi eh? to saboda haka nan ko don saboda wannan mata ce to wai tukuna ma me uniform ɗinmu ne ba mun gama maganar uniform din mata ba to a kaga miji shi da bai kai wancan bana na ya inda ki waje ba tsare daga cibiyar zuwa goya daga nan kuma sai zuwa abin da ya shafi sama kai ma bai kamata kana musulmi kanka ka dinga tafiya ba huda ba ko kaka ya zama in aiki kake ka tuɓe kana aiki wannan aiki kake ba. amma ka zama babban mutum ko da shigowa kai a ce ba ma cikin ka cikin wannan kabilar ka lura kayan musulunci kayan da za a darajanta ka a karrama ka a yi maka kalle ka da ido a zu har zuci ana kallon ka da abin da za a kalle ka da ya kamata kana da kaya na mutunci na darajantawa to haka na dai kasa shiga magana annabi musa annabi musa kuna ta kallon shi a zuci ko innahu na yamna'uhu min ainihin zalika ba abin da ya nana masa ya yi irin nasa shigan illa annahu adar haka suka ce da aka koma haka zauna ina tsinannun majalisun nan wai ka san ka abin da ya za ka ga annabin naku baya sa ba kullum kullum cikin kaya kullum wando da riga kullum wando da riga misali ko ba san me dalili suka ce a ce go yayuwa ike da ita adam irin mai ƴaƴan marina din nan manya manya kamar kofuna wajen girman ba wajen abin nan din ba saboda kanan goyewa ike da ita shi ne sai ya sa ya kamare ya ɗaɗɗaure sannan ya fito fili ka duba ba kamar da kai da kace wai wai ku ba ku ne na karɓo da ganin fir'auna kwanakin can ba wai ku ba ku ne fir'auna ke yanka ƴaƴayen ku ba na tsallak Allah ta'ala ya tsallakar da ku ta hannu na da taimako na da bene ne ya fito da gudu shi ne kuma abin sai koma kai nan a kai ka samu da ke ta yi gaskiya ga rabi kiti mai muke yi wa ƙarya wai in kai mai yara ka ji wani malamin mu yana ba mu labari ita ce jirin wancan wannan na kwatanta shi da na haukawa yana zaune a gari malami ne fa sosai yana koyarwa abin da yi ce da yana koyarwa yana karantarwa a zaune yana koyarwa ya yi karatun zamani shi mu yana kora ran na zai mata kwata musu iya ba zai limanci sai aka ce masa Allah ya gana ta mallan yau wani za a sa ba kai ba ai ka ta matar ka kai ta ko rabu ba mutuwa kai ba rabuwa yi fada ku kai ta tafi gida to yanzu kai ma an dakatar da kai a limanci kuma sai ta dawo to halinka da mai zurfin ciki sai ke to ba komai ku san wannan yake nan aka yi sallah ga gama aka yi sallah isha aka yi sallah magariba da can aka yi asa aka yi a gama a gama sallah isha duk fa ina sallah kin bai ce musu komai ba bai ce musu jahilan banza ba bai ce musu gane ne ba awa bayan sallah isha ko ya ɗauko littafi ko makaratun mu da ke bayan isha ne sai ke a ku bari yanzu yau ba ni da mata ba ai karatun ma bai yi ba yana yi aure to nan da ya zuciya da kamata ya haƙura har ƙarshe ga majigan a nan dama dattawa ko na ɗauko littafi za a zo a yi karatu ne ta hayyarwa ne da mata je ba a ramawa da haka ta dai a yi haƙuri gaba ɗayan an yi shi annabi zan ai bai fushi har ƙarshe ba sai wai ga abin da ya hana masa sai yake ce maganan yara ai kabiru khafiyyatai ne gashi nan yana da manya-manyan golaye mm, ah, ake ce musu wanda in aka yanke rago ba ana ce wasu waje ba to akwai mutane masu irin wannan lalurar sai ta ga har dariya ake masu saboda rashin hankali wasu ta hara zalika inda ba ma rana ɗaya ne aka yi ba a'a wannan magana ta shahara ƙarshen ta ta zafi an faɗi a gaban kanmu yana ji kai Allah da iko yake Allah ya iya zaben jama'a shi ya san inda yake aje manzancin fa arada Allah an yubarri'ahu sai Allah tun da dai mai irin wannan haƙuri bawansa ne sai ya yanke zai kuwatar da shi minhu ya daɗa masa daraja mai maimakon a halaka su ba za a gane ba to sai aka juya abin ya zama aka ba da ansar da ta fi kyau aka yi hukuncin da ya fi dukkan wani hukunci kyau tattasala yau mai rannan ya je yi wanka a lungon da yake shiga ko kuma man ko a gida ne ko da hanyar yana da yin zari biyu da inda mutum zai tsawa kayan sa kai dukkan dutsen bakin rafi ne ko kuma dutsen ina ne akwai dai a wurin ya tsawa kayan sa kai ووضع ثوبه على حجره ya gama wanka ya taso zai zo wajen kaya fafarra alhajar bitauri dutse ya ruga da kayan shi kaga in ka kalla za ka ce dutse ya so zarta shi ya karba shi kaga suka ga ashe ba haka ba yau ga dutse ya yi tafiya a hannun ka kaga ai wata mu'jiza ma'ujiza ce kuma wacce take zaka karawa kowa zai yi da kansa zai tafi yana da hankali Allah ka gafarta min na cuci wannan annabi gobe ma yanzu zan a zo da ni na yi masa ƙarya me hukuncin wanda ya yi ƙarya a duniya sannan ba ma haka ba yi wa annabin Allah ƙarya ko banda ma ka yi wa annabin Allah ƙazafin da annabin zai tozarta ya ƙasƙanta a cikin jama'a ga shi ashe abun ba haka ba ne ba maganan ba ta yi kama da ta dariya ba inda akwai imani badalan mutum ya yi dariya a kan wannan ko ka yi kamata yi duk masu imani sukan zubar da hawaye a zubar da hawaye na farko an ci mutuncin wannan ba ga kuma yadda Allah ya fitar da shi su masu karyatawan shahidu ai magana ku ba hujja su ko gashi sun gane wa idan su ga dutse da gudu ya shiga cikin jama'a kowa ya gani ba a hawa musa alaihi salatu wa salafi talabi فمر به على مجالس بني إسرائيل يوتو yana ينا بيوسا ينا قدو حد مجالسهم كان إسكا كينا نم بني إسرائيل tunda ba duka ne sai nan ba ko kai da zaka taho makaranta misali in kana zuwa makaranta kuma dai nan makarantar akwai mutanen da an ka zo ka zo gaban su gaban kai amma kana dole su in ka wuce su zage ka ka gan shi dan iska biri ko sallama babu faɗan gidan wani ne nan fa yake zuwa muna ba shi ragowar ko kai na sha in kuma ka fi zan zai yake assalamu alaikum wasu ban ka amsa ko bai ɗauke kansa ana ganin sa da bai ɗauke kansa idan wannan mai ɗauke kansa yawan jama'a akwai sakayya rabbuna labil mirsad wallahi Allah zai saka wa mutane kuma na sha gaya maku kuma kuma kun karanta hisabin nan na Allah zuciyarka ike kallo abun da ta aikata ba abin da ka fito ka faɗi ba Allah ya san dalilin da ya sa kana ganin sa ka ɗauke kai nan ma ita zarta to ya zai yi ne yanzu idan na zuwa masallacin nan ne ko kuma ci gaba da zuwa ka dubi musamman mutumin da bai goge wajen bangaren aƙida ba ba wanda ya gagara da cikin malami bai tsira ba dan boko bai tsira ba dan attajiri bai tsira ba wane ne bai tsira ba sai dai kila ko wanda zai dinga zuwa yi hamme musu saye yin inda mutum zai zuwa ya sai musu kaza ya sai musu kaza ran da ya tsaya sai sai su kashe da dariya wane ya ba da nan in ya zo nan malam ina iya sayan kaza kaza ina iya sayan nama kaza yana iya sayan fasa mai kaza ya da kwata sai da kyalkyale da dariya alhali kai ba kwata ka da ba jahannama ka na da mutum kacin kunci mutum ke tafi Allah baka masa kuna kallon magana kaman ba za ta faru ba kaman ba za ta faru ba to kalli da ba ku kallon abin da ke gudanawa a wannan ɗan lokacin wannan ya so tala ya mutu wancan ya so tala ya mutu wanda kake ganin kamar lokacin mutuwan sa bai ba ya mutu abokin ka wanda kuke tare ya mutu wanda kuna gaba da shi ba ka shiri da shi baya shiri da kai amma wancan ce maka kafin ya kace a'a kuna da shi ma ya mutu sai yaushe za ka yi hankali amma ka fara tunani wai ko ka yi tunani wa kanka an ne ko kana daga cikin masu rabo a aljanna da Allah ya ka kasa tuba daga waɗannan abubuwan da ba wahala tuba daga gare su iyakacin su ka bari na kai to haka dai dutse haka Allah ya yanke hukunci ya Isra'ila ainihin da annabi Musa sun ɓata annabi Musa ga shi Allah ya kutar da shi kuma ya fito daga abin da irin wata daraja na girma na cewa yau ga shi hatta ƙarya an masa ma Allah ke kutar da shi dutse ma na goyon bayan sa sai kai marabbatanci dutsen da ake zama a kansa kansa ina goyon bayan mai son Allah sai kai fara'ahu ahsana khalqillahi nan suka ganshi mafi kyawun halittan Allah fazala anhu ma ramawhu bihi hakanan eh, abun da suka jefe shi da shi ya kau يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا يا معبود إيمان Allah ta'ala ce ittaqullaha ku kiyaye Allah afazuhu la shadid wa qulu qawlan sadidan idan kuka tashi magana ku faɗi magana ta gaskiya yau ba bala'i mai jin jita jita masifa ta kai masifa gare ka masifa ta kai masifa a gare ki ki korar da abin da baki ji ba ko a abin da ki sani ba shin wurin kowa ake taɓa magana ba wurin kowa ake karɓar magana ba kai kuma har za ka yi magana bayan ka san maganan daidai ce ka mata ka sake mata wani nazari maganan nan ka san irin in sharri za ta tayar ka kaba in alheri za ta tayar to kana iya ta magana idan ka shirya za ka yi magana shi aka ce ya kamata ta je bayan zuciyar ka ta tsaya Har shi yana so kai magana a rike shi sai zuciya ta gama bincike ta gama nazari wannan maganan gaskiya ce ko ƙarya ce daga inda ka kalle ta maganan nan rasihinta ƙarya ce za ta zama ko kuma dai ma ƙarya ce kawai to ka bar ta shi gale ka ɗora in kuma kana ganin maganan nan gaskiya ce to nan ma kafin ka faɗe ta sai kai mata lissafi me za ta zama in ka faɗi me zai faru za ta ba da amfani ko ba za ta ba da amfani ba a ba za ta ba da amfani ba ko gaskiya ce ka da ita sannan in za ta ba da amfani sai ka duba dole zai rasa da shari'a cike da amfani sai ka tabbatar da amfanin da ke ciki ya fi shari'in da ke cikin da yawa sai ko maganan ka za ta yi kadan za ka samu sauƙin hisabi tun da a wani magana kwaya nawa za ka yi duk maganar da za ka faɗi sosai sai ka yi lissafin ta in ma baka da iko da bakunan mutane amma kana da iko da bakinka kana da iko da harshenka amma mutane za su saki magana in ba kai ka jangulo ba ko ka je ka buga ciki kamar yadda suke cewa to wannan fa an ka buga ciki ka bugo wa kanka ka kurma cikin ka ka kurma cikin kun ja wa kanku bugu a gidan mutane sau da haka nan amma wannan duka kafin ba da ka duba gaskiya ce hatta bayan gaskiya ce sai ka duba fa'idanta inda a al'umma ya zuba muna ta kuka ba an rasa haɗin kai an rasa yan uwantaka mutane ba gaskiya mutane yaudara kan yaudara da wannan kaɗai da za mu ɗauki wannan za ka faɗi ka faɗi gaskiya in kuka tashi ba za ka faɗi wani babu da gumi ya zai zama lamala ne akwai jarida ko a me sun gaskiya ta fi kuka yi. a littafi ne in za ka faɗi faɗi gaskiya ko littafi ne kwanan nan muka yi magana shi da mata littafin yadda aka kashe sandauna yadda wani rubuta da wanda suka kashe sandauna ga ƙasar da ta ba da kuɗi da suka fi yawa akan kashe sandauna kuma ma littafin dan uwansu ne ma ya rubuta illa dai an fassaro shi ne zuwa hausa in za ka faɗi faɗi gaskiya da yadda za a kwashi ta sau da kana wa kolo kaulan sadi idan da za ku yi haka yuslih lakum a'malakum zai gyara muku ayyukan ba ku ganin kasa aiki mai kyau zuwa masallaci ba na neman ba mu wahala banda ayyukan ku za su zama masu kyau wa yakfir lakum dhunubakum zai yafe maka zunuban tunda an riga an shiga inda ba a shirya ba wa man yuti Allah wa rasulahu duk wanda ya da'a ga Allah ya da'a ga manzon Allah faqad faza fawzan azima wannan ya rabauta rabo mai yawa Allah ka sa mu cikin su hatta ana bukatan da dama ana musu da idan mutum zai yi jawabi ya gabatar da wannan bayan ya shaida ba abin bautan gaske sai Allah annabi Muhammadu gaskiya ne da Allah ya ada da wannan ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida wa yaghfir lakum dhunubakum wa man ومن illaha wa ورسوله faqad faza fawzan 'azima yanzu in ka zo eh, in ka zo a masallacin me yake da suna a ɗaurin aure nan kar ba mu je gamin kan a ɗora maka wani aiki kila kai ba za ka yi ba in dai kana musulmi a ce bayan ka yi kalmar shahada ka zo ka ɗora da wannan kana son ka mutane ka kai musu nasiha ta kai ta cewa yan uwa jama'a assalamu alaikum to a cikin wa'aikan abin da ka faɗi da kana ma tun yi wani zamanin wani dotsi da gani ka takaita muna da sauri ta takaita lokaci ya tsari jahilci shi ke tafiya addini ya koma kafa sanin addini jami'in da zai rike ya yi yawa ka karanta wancan ka karanta wannan ka karanta wannan nasiya kana yawa da mai cewa ka ya yi yawa sai ka ce maka to me nake me nake so in ce maku yanzu in ce muku magana ɗaya na yi na ce wa ƙulu ƙaunar da shi ne mahallin shahidu shi da yanzu to kenan ko kun shirya nan ƙarya za ku faɗi ƙarya za a gudanar yanzu a nan ni ne liman shi ne ce ta ba ɗaura auren ba ku ji a ɗaura maku ni ban san wani addini na ƙarya ba ban san wani addini da za a ce ba za a ce maka ku faɗi gaskiya ba ga ƙarerayin ƙarya ga malamai ƙarya ga masu mulki ƙarya ga iyaye ƙarya ga malam ƙarya ga yara ƙanana yaro ɗan ƙarami shi yin gama ana karantawa amma karatu baya shiga cikin bukata in an karanta ma to ake so ma a daina karantawa ma ta bakwai aya da dubu saba'in ya amuru ta'ala mu'mini na Allah na umurtan mu'minai bi taqwa fi jami'i ahwalihi a dukkan halayensu fi sirri wal alhaniyati ittaqillaha haythu kunta ويقص منهم ينا كيبي وسدا ويقص منها ينا كيبي وادا cikin ta ainihin wannan mai take da takawan wayan da bulil qawli sadidi yana jan hankalin mutane ga yin gaskiya jama'a Karya ta ja mana abu da ta ja mana wa mu al-qawlu al-muwafiq lis shine magana da ta dace yadda take awal muqaribu lahu ko wanda ya kusa da daidai din inda ta'azzur al-yaqini inda in an rasa yaqini za ka faɗi magana a wurin ta yaqini ne amma wani abin hakika ne wani sai dai ce sai dai aka kusa da yaqini yake min qira'atin karatu ne ko karatu za ka yi ya dace abin da za ka karanta nan ya zama daidai fa subhanallahi kaga hatta qira'a ya kamata yin tajwidi daidai ne ka bawa kowanne harafi haƙƙinsa ba fa ana nufin ba za a yi sauri ba ne ba sauri iyawa ne yan ka kai martaban ba kai su fara'u wanda kake musu ba masu karanta qur'ani ba tagawa mala'iku fa kawai suke karanta shi ko qur'ani ya riga ya zama safara an ce wanda yake kasu ba zai zama kamar irin wa'ina safara ko mala'iku ne ka goge hatta kai za ka ɗauko ƙur'ani za ka tar da shi sa abin da kuma suke daidai ne ba kuskure ba wai kana kwanta kan gadon ka ban nan jika da ba wannan ya kamata a yi ba iko Allah ne ba taɓa ganin duniyar da jahili ne mai hukunci ba in ba yin kasan mu ba ko kuma addini dai zama haka yanzu Kar me mu muka arewa labo a yankin da ta Abdullahi ya ke min kira karatu, waje kiran haka ambaton Allah. Shi ba na buga za ka fi da hauhurin kawai Wa amin gulma a haka umarni da kyakkyawan aiki ya zama daidai ne? Wani aya na amma wakari. Wata amai ba shi ne haka koyon karatu wata alilihi. dole a samu wanda ke koyon ilimin nan da gaske neman addini ya zo bayan zo ne ya ga wacce waina ce ake toyawa shi yana jin an ce ana tafsiri a wuri gara bari zai je ya ga kwakwafin da abin yake kwallowa me ake tonawa toyawa wacce waina ake toyawa an munkarin wata mai ilimin wata alimihi haka koyon karatu da koyon da shi wala yan ala isabatis sawabi sannan kullum mutum yi kokarin faɗin abin da yake daidai ne fil masail ilmiya wasu duki kulli tariqin da bin duk wani hanya muwassilin da zai kai mutum litalika wa kullu wasilatin ta'ayyana alayhi tu'inu alaihi da duk wata hanya da za ta taimake shi akan wannan zikirin ko wannan karatun ومن القول الصديق بند وانت كان انت هو القول الموافق لكذا ومن القول الصديق daga cikin maganganu daidaitattu wanda suke gaskiya ne na linul kalam wato banda gauri kyaran mutane ba zan ba a kyara ba magana mai tafshi linul kalam wani tabbata da tafsafa da za a dawa magana ke mukhata bakil anami musamman wurin magana da jama'a Wani ƙaunar qawlul mutadammin da maganan da kuma maganan da mutum zai ban da gata da daɗi gata da tafsi ba hawan ƙawara. to maganan ta zama al-mutadammin lin nusi ta tattaro jara idan an yi magana an gama ai ba labin kadan me kake nufi da buɗe tafsiri ai ba zan ga maka abin da nake nufi ga abin da nake so in cimma in dai za ka yi magana da mutane to ka san me kake so ka cimma a wannan maganar ɗin Labbin da ka zama kasa ka in kuma haka ba sai ba shi da shi shine wal qawlu al mutadammin qawlu lin nushi ya tattaro tarbiyyantarwa kyautata aiki ciyar da al'umman annabi gaba ciyar da addini gaba ciyar da zaman lafiya gaba lillashi wanda abun in suka bi abun za su ga fa'idan abun wal isharatu bima huwa aslahu da nuna abin da ya fi kyau shi yasa ai za a galiban in za a yi magana za a yi muhasara ko za a yi wani ne ya kamata an ba ta suna an ba ta take to kaga a wannan takin za maka tambaya to yanzu ka yi mana muhazara kan kaza menene kake so ka cimma a kaza din nan ya kake so jama'a su zamo me kake so a cimma wasu abubuwa dai cikin wannan muhazara an yi ta awa kaza sama mana ko da abu goma haka mu kuma shi za mu ɗauka mu wancan yi mana yawa kai ma in za ka shirya dole sai ka shirya to ga abin da na shirya kaza ga kuma abin da nake so mutum masa kaza don da ana haka ana tambaya akan haka da mutane ma kowa zai shirya magana sai ya fitar da abin da yake so ya cimma ana iya cewa to ga wata kungiya ah, ta ko masallaci ta shirya muhadarori na wata muhadarori na wata na wata an nemo malamai har daga kan waje to kaga wannan ba malamin za a tambaya ba sai dai a tambayi ku yan kwamitin masallaci ko ku yan wannan kungiya kun kai mu bace na mako me kuke so ku cimma a duniyan nan me kuke so ku cimma ko ko a musulunci me kuke so ku cimma to ai eh, su ce kaza kaza kaza ce to shi kenan mu saboda haka nan shekaran mu kenan guda kenan da yin wannan muhadara kuma kun yi ta ne don cin makara don cin makara don cin makara kuma ga shi duk abin da aka yi mun ga ba a yi ba mu samu wani nasara ba ko akwai wani ƙarin bayanin wani tangarɗa da kuka samu a aikin ku ko menene kuka samu ko me kuka samu a aikin ku inda aikin Allah jaridu su yi wani wanda ya kamata su dinga yi ba hana fada ba ba ce wani da mai muhadara da mai ta'aliki sun yi fada da juna shi za a yi aika neman wannan muhadarar idan bai muhadara ya tsaya ya ce kaza kaza mai ta'aliki ya miƙe ya ce a wannan kuskure ne mai muhadaran bai fahimta ba ga yadda lamarin yake ga yadda lamarin yake a kasan da aka samu wurin iska a tsakiya sai a neman wane na gaba da wane wani ma na gaba da wani ba ta ga maciji sai ce to an ba wa wannan wai eh, ya zo ya yi lafta wancan ya zo ya yi ta'aliki don haka fara a'a mun haka kada sai su safarta sun ga juna sun yi hira da juna yanzu shi ke da shi ya kare wato Allah ya tare da jahilci maimakon ka raba tsakaninsu zai ka ƙara haɗa su faɗa shi za a kai jahili da za a haɗa ku. ko hanyar ɗauko yadda za a haɗa ka wai tukuna ma kana ma zuwa makarantar kuwa ثم ذكر ainihin sun eh, eh, mazakara ma ya tarattabu kawo taqawahu sannan ya kawo mana abun da ke biyo ke kawo tsoron Allah ya tarattabu wanda ya ake jeran tashi akan kan wa qaulul wa ƙaunar ƙaunar sadidi an yi maganan takawa an yi maganan ƙaunar sadidi to ga abin da zai ke biyuwa baya faƙala ya sule har dai an samu takawa an samu ƙaunar sadidi abu biyu ke nan ku to sai da yusli lakum a'malakum za ku ga wannan na bayyana tsakanin duk mun kafa haka ne yanzu in ba mai da hankali ba haka karatun nan za mu yi shi mu gama ya tafi haɓa a mantura tun da su zan duba haka ga mai bacci ban gani ba in duba hakan game bacci ban game bacci ba to yanzu kuwa na bar abun na abun na haka ai ya kamata ku ce an samu canji babban canji in wannan kaɗai muka cimma a ramadanan nan mun cimma abu mai girma. mu samu takawa mu samu ƙaunar sadidu sannan mu ga me zai haifar mana idan ba mu samu ayyukanmu ba su jaruba ba to ba mu ba takawa wannan ƙaunar sadidu bai samu ba ya kuma zalika sababan lisalahihi lisalahiha ba mu taru kawai kullum mu taru mu wanta ni sha tasiri mu ga gama an ga juna a ta gaisuwa kafin ma a je gidan an manta ma abin da aka yi shekara da shekaru kowane shalahiha wa tariqan li qabuliha ya zama wata hanya na karban kabila eh zai eh, kabul kalbanta li anna isti'malu taqwa amfani da taqwa tuqabbalu bihi al'amal da su ake karban aiki idan ba taqwa Allah ba zai karbi aiki ba in babu gaskiya ai babu taqwa aikin da muke yanzu sallah muka yi da shi yanzu mun yi karatu wannan karatun Allah ba zai karba ba sai mun nuna takawa sai mun ji tsoron Allah akai mun yi abin da yake mun bar abin da ya hana na farko dai babban abin mu muna yin gaskiya daga inda muke yin gaskiya to ko Allah za ka daina sa mana albarka yana sa mana albarka a ayyukanmu yana sa mana albarka a kasuwanninmu yana sa mana albarka a wurin nomanmu yana sa mana albarka a kiwonmu sannu sannu sannu aikin Allah yake tafiya kama kala ta'ala inna ma ya Allahu minal muttaqin ai Allah na karba daga mai takawari. wani fiye insanu yana datar da mutum cikin sabil amal sani na aiki wanda zai zama mai kyau an yi shi yadda annabi ya bayani kuma an yi shi don neman yadda Allah wa yaslihu Allah al a'mala Allah na gyara ayyukan aidan bi hifziha in kai aiki ya tsare ma aiki duk abin da ka aikata na lahira na duniya an tsare ba mai su tafka da lahira duk abin da ka aikata ka yi hulɗa ka shuka amfani da Allah ya tsare ma amfani ba don tsare wata Allah ba dabbobin daji ma ka lahira sun cinye mana amfani sai da kowa zai da kwana gona ne yau ga musifa ta tashi a cikin mu mun dawo eh, da muka lalace karya ta da karya ta a tsakanin mu wurin amfanin ya kawo sai ka je ka yi dadi ba ga ta ina za mu samu albarka ka yi noma ka gama ko wani na zaki ba komai mutum da masu haɗin shi zai samu abin da zai ce ta haba sai da shi kwakwa kayan sa dan ya kawo shi gida ita abin da suke ya yawa haka kaga ba gaskiya ni da misalin an yi aiki da irin wannan an ji tsoron Allah an san Allah zai yi sa in an mutu za a tashi in an tashi kuwa har aka tashi ba inda za a kai mu sai gaban Allah shi ko ya san komai yaya ka tuna adadin satan da kai a duniya ka tuna adadin ƙaryar da kai a duniya za a tsayar da kai su akwai cikakken lokaci za a karanta na kowa malam shekara fa dubu hamsin za a yi wuni ɗaya ne amma shekara dubu hamsin ai za a gama dubu hamsin komai da kasar da na laifin da ba ya faru su ka tsaya ka je ka je kotu kotu kai sa a nan da ka je kotu na zo da barawo kada ana karanta sata kaɗai fa aka karanta a ga wannan bawan Allah rana kaza ya je gida mai anguwa kaza titi mai suna kaza gida mai namba kaza ya fasa gidan ya samu wata da ciki ya yanka ta ya ɗebi kuɗi kuma ya ɗauki abin nan ya kama akuya zai wuce da ita aka kama shi yaya kai farawa ka yi haka ita iya na yi idan ya yi man kofi ta yi mai adalci Kamu nggak ngerti perbedaan berbandingnya mana bos sama anak. Kakak kai ya tak kasih kau. Sini ada si abang dah kai ayam makas. Jadi Allah dia tu berurusan dengan dia waya. Daga nan ai hakan ai walan ke luana ai walan ke luana ba ma ma ke baya mu da jar kai na ya wa ga al'amu innama yatakabbalu Allahu minal muttaqin ويطلق فيه الإنسان للعمل الصالح ويصلح الله الأعمال أيضا بإمز آية أري ما أيكي دكي ندنيا إما الله يا أي ما إن شاء الله كبر تبدأ أنفاس أورين داودا تقوناش أما يفسد هذا قبل نكي باتا ما كان كنا نكذب كذب كوكا أبوي ما باتا الله يا أري ما كيدنا wallahi mana tun ta bi da mafi abin ta kanta wa hirri tawabiha da tsare ba ladan ribar da aka samu na can lahirar da na nan duniyar wa mu ba a fati ga sa masa albarka ya dinga ninkowa masara kwaya ɗaya mun kirga a masallacin nan kwaya ɗaya ta fitar da kwaya dubu ɗaya go an kirga a kirga din ka san ana murzar makaranta da iri na kullura ana ta fara ana ta fara ana mara wani take ga dai ta kuma da nin ga kai wannan kasuwa ce garin da kwaya nawa ne ya kirga kwaya ta wani abu ne yanzu ka kai a duniyan nan a ninka maka ido da a nan duniya a tsakanin ɗan ƙasar wayar da ka ba shi kyauta ko shugaban ƙasar ne zai ninka maka shi dubu amma masara kwayan ɗaya da an ninka ta dubu ɗaya to ƙarshen ta ka shuka kwaya ta hidu abin da Allah ya baka dubu hudu kwaya ɗaya ce mai dubu ka ce za su shuka kuma kwaya ta kai dubu ba yake maganar dubu da kake ji mutum ya shuka buhu guda to duk abin da Allah ya baka to Allah ke tsare maka shi ke tsirar da ita shi ke ci gaba da raya maka ita shi ke sauƙaƙe maka ka samu ɗan sakin da zaka zuwa shi ne in ka biya ta tafiya ya kawo maka hanyar da zaka samu ɗan feshin da zaka kashe maƙiyan shukan ita koma yadda take shi ne in ka kawo kuma ya tsare maka barayi masu ɗauke ɗauke ba su ɗauke maka ba me za ka gaya wa Allah me za mu gaya wa Allah kai ba mu gode wa Allah mafi cancantan godewa ba duk inda kake dan abun da rasuna ne na faɗi Allah ke tafiyar da shi kama annar duk bit kawa, kama yadda ka san alai taqwa wal qawlu sadid da wannan magana ta gaskiya sababin li fasadil a'mali ai tuntuni tuntuni ma mun mun tabbata Allah ba abin da ke jefa mu bala'i da muka shiga iya wuya mun rufa inda za mu sa hankin mu bari tsoron rashin gaskiya wannan abu guda biyu shi janyo mana kowa ina tarar da jansa mai kuɗi na ko talaka na kuka mai mulki na kukan abun kowa ma na kukan abu ba wanda bai shiga wani hali ba sai dai ma lokaci wa adami qabuliha da rashin karban aiki wa adami tarattubi asariha da rashin ganin fa'idan al'amarin din alaiha wa yaghfir lakum kuma ya gafarta muku aidan dhunubakum allati hiya sababu fi hilakikum zunubi shine dalilin halakarku duk abin da ke damun ku laifi ne laifin ku duk abin da isa mai ka to laifin ka ne ka Allah kuma wa ya afu an kafir dan kaɗan ya kama ka da shi fattakawa tattaqimu biha al-umur ita takawa lamura na tsaiwa da ita wa yandafi'u biha kullu mahzuri duk wani haram na tabbuwa ta dalilinta ولهذا قال ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما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 إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهم كما ربونا صغارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله